بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسينا أريد ثلاثين دبير أشكين كراتمنا آه، ألفية ابن مالك لشرح انتنا ابن أقيل من أشكين باب ما لا ينصرف نعم والعلم نعم والعالم والعلم امنع صرفه مركبا بسم الله الرحمن na'am yau 22 ga watan zulqaida hijira ta 1447 kuma goma ga watan biyar shekara ta 2026 ta miladiya alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المسلم رحمه الله والعالم من صرفه مركبا تركيب مسجد نهو مع ذي كربا نعم <clears throat> يتي والعلم والعلم والعلم منع صرف صرفه مركبا تركيب مسجد نحو مع دي كربا سونا علمي shi ma ka hana yi masa tasrifi eh, ka hana yi masa sarf a shi kuma wannan suna yayin da ya halin kasancewarsa a yana da illan at-tarkib an har hada shi daga kalmomi guda biyu a tarkiba masjid amma tarkiba masjid wato har haduwa ta wato cakudawa ba ta isnadi ba musamman da tarkiba isnad kamar shaba qarnaha eh. akwai kuma wanda yake tarkiba masjin kawai an hada su ne ba tare da za ka iya raba su su biyu kowanne ya zamanto da ba kamar ma'adi kare ba hmm. na'am tan wace yawon? ma'adi kare ba ma'adi kare ba eh, sukun ne a na ce hmm. ma'adi kare ma'adi karibu ne ba ka ce ma'adi karibon ba duk da suna ne sai ka ce ma'adi karibu ka ce kuma a ra'aitu ma'adi kariba marotu bi ma'adi kariba layin sarif hakanan kama ba'ala bakka mm. ba'alu bakku ba'alu ba'a هذه ba'ala bakku da haltu ba'ala bakka marartu da bukta nassar wadda ke bukta nassar a yi ujima ne a'a shi a jami'i ne bukta nassar bukta nassar a yi suna ne a ajami ita ujima ita kadai tana hana sarfa a yau ko da in ta hada da alamiya suna ne da kuma ujima na'am uh, mimma yamna'u sarfa ism na'am to daga abin da yake hana suna ya karbi tasrifi akwai al'alamiya al'alamiya kasancewa su suna alam sunan yanka da aka sanya masa suna da shi wat tartib da kuma sigarta ya zamanto suna ne murakkab da aka har hada shi nahu ma'adi kari kamar ma'adi kari wa ba'ala bak da kuma ba'ala bak ba albakka na'am sai ka ce haza ma'adi karibu eh, ka gani ka ce haza ma'adi karibu marfu'i ma'adi kariba in kai masa nasba ma'adi kariba wa marartu bi ma'adi kariba haka nan ma in kai masa jarra marartu bi ma'adi kariba ba za ka ce marartu bi ma'adi karibi ba eh. wata ja'alu i'rabahu ala al-juz'i ath-thani sai ka sanya i'rabinsa akan juz'i na biyu kuma ka hana yi masa sarf ka hana sanya tanwini a kansa lil'alamiyyati wat tarkib illar su ne illoli guda biyu al'alamiya wat tarkib domin riga mun yi magana a kan al'alam waɗanda sunaye alamai waɗanda aka yi musu tarkibi a cikin babu alam ko mun yi shi a cikin juz'ul awwal na'am ka za ka hawi za idai fa’alana mhm. ka tufana wa ka asbahana ai haka nan ma hawi suna al’alam wa za idai fa’alana wanda yake da aka yi masa mazi aka ƙara masa harufan nan guda biyu tsari akan wato aka tsara masa alif dana shine za idai fa’alana wato wanda yake da harfofi waɗanda suke mazid amma ya zo a sigar fa'alana kamar katafana kaga katafan sunan kabila ne alam ne amma kuma ya zo da sigar an kara masa alif da nun kamar sakran kun san sakran shi ya mamnu min sarf ko saboda wazanin eh, eh, eh, shi ma fa'alana ya zo da almazid ne Waka ka asbahana kamar asbahan asbahan sunan gari Eh, shi ma saboda ya hada illa biyu al'alamiya wa ziyada mhm. ai kazalika yumna al-ismu min as-sarf idza kana alaman ai wato ana hana masuna tasrifi idan ya kasance alami alam wa fihi alif wa nunun za'idatan kuma yana da alif da nun za'idatan da aka kara a cikin sunan karshen sa ya kunshi alif da nun kamar gafafana da asbahana ana cewa asbahana ana cewa isbahana duk haka akan faɗa gari ne a cikin iran yana iran yanzu shi ne ake cewa isfahan ba isfahan haka suke ce musa da farisanci amma larabawa su asbahan suke ce musa kuma asali ma ai dama suna ne wanda yake na Eh, suna ne wanda yake na farisanci din sai dai mu'rab ne ba kamar buksa nasar ba al-asbahani eh, nasaban ne zuwa gare shi abu nu'ayin eh. hmm. al-asbahani a'a abu nu'ayin al a asbahan din yake hmm. Fadul dubin dukain a'a fadul dubin dukain ne yake shi can yi iraki ne shi abu nu'ayin ka hada abun nan din ne shi a abu nu'ayin mai hilyatul auliya ahmad ne sunansa ahmad shi kuwa shi malamin bukari ne abu nu'ayin alfadul ibn dukain shi kuwa wannan abu nu'ayin Al-Asbahani shine mai tarih isfahan kuma mai hilyatul auliya to wannan kuma naku ne fagen ku kenan na ta kai anya a cikin ruwa amma dai ba a cikin qurra'ul ashab ba fa taqulu hadha ghatafanu eh, taqulu mhm. wa ra'aytu ghatafana mhm wa marartu بغطفانة فتمنعه من الصرف العالمية كيك هنا مثل تصريفي سبود عالمية لزيادة الألف والنور آه. كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط من العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سفر أو زيد نسمى امرأة لسم ذكر لسم ذكر تو kaza mu'annasun haka nan ma suna wanda yake na mace wato at yana daga cikin illoli na man usar at wal alamiya to shi kuma mu'annas din nan biha'in mutlaqa inda yana da ha mutlaqan ba za a yi masa tasrifi ba wato sawa'un wajhul itlaq shine sawa'un sulasi ne ko mazid akan sulasi ah, kaga kamar ka ce durra hazihi durra kaga durra ai sulafi ne ko hazihi durratu mm, sulafi ne to kaga yana da ta in ka sanya ma mace suna durra na uku minan sarf saboda suna ne kuma mu'annas mu'annas din kuma bilha ko kuma ya to ƙari akan salasatu ahruf kamar Aisha a ga sha ko shi muke cewa an aisha ta ba ka taba ji an ce an aisha ti radiyallahu ko an aisha hadhihi ko kuma qalat aisha tun ba ka taba ji an ce haka ba sai a ce qalat aisha tu ga hafsa hafsa ita ma tura ita ma tulafi ne ko hafsatun hafsatu ba ka ce hafsatun ba an hafsata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam to shine wajhul itlaq wa shartu man'il ari to wanda kuwa ya zamanto al'ari ba shi da ta'ut ta'anis to sharaɗin ka hana shi tasrifi kaunuhu irtaqa fawqa salas kasancewarsa ya yana da harufa sama da harafi guda hudu guda uku kamar Zainab Zainab kaga suna ne muannas suna ne muannas ne kuma ari minatta ya tsiraita daga ta'ut ta'ani babu ta zainabu kuma sharaɗin yi mato sharaɗin hana shi sarf ya zamanto irtaqa fawqa salas harufansa sun fi uku kaga zainab harufa nawa ne hudu ne to zainab mamnu min as-sarf lil alamiyati wat ta'anis sai ka ce an zainaba ba ziyada bane ai ai wannan ai abin nan na ginin asali ne ai zainab ai harufan na asali ne babu wani mazid a ciki eh. auka juru ko kuma sunan ya zamanto kamar jur ah. menene za mu ji zabi din au saƙar ah, ah, saƙar ne ko? Eh, au saƙar e eh. masu lakakun fi saƙar kaga ba a ce fi saƙarin ba fi saƙara haka yake a alkur'ani ma salakakum fi saqar fi saqara aw zaidin ko kuma ya zamanto an yi masa kari isma aw zaidin ko kuma in aka sanya ma ko kuma zaidin in ya zamanto kamar zaidin isma imra'atin lasma zakar in ka sanya ma mace suna zaid ba sunan namiji ba to in ka sanya ma kun ga kaga zaid musarif ne eh zaka ce a zaidun ra'aitu zaidan marartu da zaidin to amma an ka sanya ma mace suna zaid sai ka ce hadihi zaidu eh, ra'aitu zaida marartu da zaida <laughs> ba za ce mata sarf ba eh, a zaidin isma ra'atin lasma zakar wannan gwaninta ta ibn malik وجهان في العادم تذكيرا سبق وعزمة كالهند والمنع أهق وجهان تو فسكا بيو صرف دهانا hana yin sarf fil adimi a cikin wanda yake a cikin wanda yake ya rasa waɗannan shari'an tazkiran halin kasancewarsa a wato a wajen zamantowarsa namiji sabak wanda yake an riga an yi amfani da shi a matsayin wato muzakkar tun tuni shi ne asalinsa wa ujmatan hakanan wadda take kamar wato hadda take halin kasancewarsa ba shi da waɗannan amma kuma yana da ujma to wannan wajihani ka hind hind za mu ga yadda asalinta yake o a haƙ duk da waje ne amma kin yin sarfu shi ne a haƙ shi ya fi cancan shi ne ya fi inganta shi ya fi daidai uh, Wa Yamna'u يمنع صرفه أيضا wasu والتأنيث daga cikin abin da yake hana wato yi masa sarf har wa yau shine al'alamiyatu wata anis suna alami da kuma at-ta'anis kasancewarsa suna ta na a kasancewar a zubin a tanis mace to idan sunan alami an yi masa ya zamanto wato a na mace ne mu'annasan amma kuma na macen mai ha ha'u ta'anis wadda take nuni akan ta mata mm. to yana hannuwa da a yi masa sarfu mutlaqan saki ba kaidi ai sawabin kana adaman li muzakkar wato to kaga wata fuska ta wajhul itlaq daidai ne wato alami ne ga suna ga namiji ka talha ka talhata ka gani talha suna ne a zubin sunan mace ga ta'ud ta'anid nan amma sunan namiji ne to za ka hana masa sarf saboda wannan ta'ud ta'anid nan ga hamza eh, ga hamza auli mai annafin ko kuma ta din ga mu'annas ne ka kamar fatima zaidan ala salatati harufin kamar me karuwa akan haruffa guda uku kamar yadda aka misalta am lam yakun kadhalik ko kuma bai kasance kamar haka ba kasuba kamar suba wa qulla wa qulla alamai yayin da suka zamanto alamai ka gane qulla ai a abin nan suba jama'a kenan kulla mm. kuma tulu ta yin idan balagal mau kulla ta yin salayen eh, eh, milul khabar to kaga kulla amma in ka sanya ma mutum in ka sanya ma yarinya suna kulla ko ka sanya ma namiji suna kulla to shi ma imtana min as ko in kana mu'annafin in kuma ya zama to mu'annas ne bitta'alis da Ratiya. ya shi rati ya shi aka yi zuwa ga ta'anisi ai ya alama unsa ai saboda da saboda kasancewar suna na mace bai ma ya kuna ala talafati ahrujin to ko dai ya zama a kan harufa uku au ala azyada min zalik ko kuma a kan abin da ya fi haka yawa bai kana ala da min zalik in ya kasance a bisa abin da ya fi haka yawa imtana min to zai hannu daga yin sarf kamar zainab da su'ad kowanne ya zama to alamai ne kowannen su alami na'am sai ka ce hazihi zainabu zainaba zainaba wa bi zainaba bi zainaba zaka ce zainabin ba mm-hmm. wa in kana ala thalathati harufin idan kuma harufa uku ne wa in kana to idan tsakiya idan harafinsa na tsakiya an yi masa wasali to shi ma sai a hana shi sarf kamar saƙar hmm. hmm. idan kuma tsakiyarsa sukuni ne to idan suna ne a'ajami asalinsa wato suna ne ba na larabawa ba kamar jur ismu sunan gari ko kuma an ciro shi daga sunan namiji ya zuwa ga sunan mace kamar zai halin kasancewarsa suna na mace to shi ma sai a hana shi to shi sa babu wani tsi shi ya sai kawo misalai mhm. a man il'ari kaunu hurtaka fawqa salafi aw kajura shine wanda yake mai sakinul wasat au saqar wanda yake mai muharrisul wasat أو زيد اسم امرأة لسما ذكر in ku bai kasance kamar haka ba ya zamanto tsakiyarsa sukuni ne kuma ba a yin ba ba kuma an ciro shi daga suna muzakkar ba to yana da fuska biyu Alman uwar sarf ko dai ka ƙi masa sarfu ko kuma ka yi masa sarfu walman'u aula to hana shi masa sarfu aula sai ka ce hazihi hindu wara'aitu hinda wa marartu bi hinda kaga ai hind kaga satinul ne ba ajami bane ba manquli min muzakkar to zaka yi fihi wajhan wal man'u ahq kin yin sarfu din shine yafi hindu a'a illa biyu ne al'alamiyatu wat ta'anis alami to amma taanis akwai tafsil tunda ba ta da wani alamatu ta'ani babu ta sai dai kawai suna ne wanda yake mu'allaqun mu'annathun bit ta'liq ai aslan ai alam ne. kuma ya zamanto ba muharrakul wasat ba ba a'ajami ba ba kuma manqul ba wannan ka'idodin suna da dan abin nan suna dan rikitarwa saboda haka kun ga bil idan suna idan suna ne na mu'annas da ta utta anis za a hana shi sarf mutlaqan ko sunan namiji ne ko sunan mace ne kamar talha sunan namiji kamar aisha sunan mace ko yana da ko sulafi ne ko mazid sulafi kamar hamza hmm? mazid kuma akan sulafi shine kamar da aka misalta aisha hmm. idan kuma ya zamanto a a a idan ya zamanto mu'annas ne ba ba ba ne ta'utta anis ba mu'allakan din kenan to sharaɗin a yi masa sarf a <coughs> wato sharaɗin a yi masa a hana shi sarf ya zamanto haruffansa fauka salat kamar zainab eh, kamar zainab to shi wannan za a yi masa za a hana shi sarf saboda kaga arba a haruf ne hakanan su'ad banar su'adu hmm? to <clears throat> idan ya zamanto ala salasata ahruf ne kuwa in ya zama tunda wato wanda yake ba mai alamar anis ba ko dai ya to yana kan harufa uku ko ya to yana kan harufa sama da uku idan yana kan harufa sama da uku to imtana aminas mutlaqan shine kamar Zainab da Su'ad in kuma haruffansa uku ne to shine akwai tafsir sai ka duba ka gani idan wato suna ne kuma ajami suna ne amma suna ne a ajami asali ba na larabawa ba to sai ka hana shi sarf duk da yake harufa uku ne kamar juhur ko kuma ba suna ne a ajami ba suna ne ba larabe amma suna ne mu'annasun bit ta'alik an rataya shi ga mu'annas to kuma an yi wasalin harafin tsakiya kamar safar to sai kai masa sarf a sai ka hana shi sarf ko kuma ya zamanto an yi nakalinsa daga sunan namiji aka sanya aka yanka ma mace suna da shi kuma ya zamanto salatatu a ne kuma ya zamanto tsakiyarsa sukuni ne kaga in tsakiyarsa sukuni ne ba shi da ujima kuma suna ne na mace haƙƙinta kai masa sar hmm? wani misali za mu kawo na wannan kar mu kawo hindu ai saboda hindu tana da akwai maganarta eh to haka ne gaskiya ne ka'idar kenan hindu ai ba ita kadai bace mm. to amma amma yanzu kamar in ka sanya ma mace suna sa'ad ko da'ad yawa da'ad da'ad ka ga wannan ma shine ma misali da'ad to da'ad a menene ka'idar da'ad kaga sakin mu'an kaga sakinul wasat ala salasatu ahru kuma abin nan alam ne bit muannas ne bit ta'liq hmm? to da'at tasrifuhu ko la tasrifuhu hmm? wajahan wanne ne ahaqqu wal man'u ahaq wal man'u ahaq to in ka sanya mace suna sa'ad fa tace hadhihi sa'ad ai ba muharrikul wasat bane sakinul wasat eh, sa'ad shi ma kwatankwacin da'ad ne a'a a'a sukun ne to akwai aishirar ɗin ƙarshe da ya faɗa kar ya zama to manƙul kaga ai wannan manƙul ne manƙul ne daga sa'ad sa'ad sunan namiji ne sai ka sanya aro shi akai sai ka sanya ma mace suna sa'ad to kaga a nan wajen shi ma tamna'uhu min as wajhan wahida eh kamar zaid ne kamar zaid wannan shine kulasar abin da ya kawo mm, watakila da abin nan da ibn hisham ne kasan ibn hisham ya iya zubi da zai kawo shi a zuba cikin sauki amma wannan haka ya bi yanda ibn shi ibn malik ya kawo shi amma dai ina ganin an fahimta a ko da an fahimta sai dai sai dai yawanci irin wannan tuna ka'idan ne da wahala Eh, amma inda ibn malik ne inda shi ibn hisham ne inda yake kawowa lokacin ba zai mana ba mu ce za mu shige shi don wani littafi ne daban shi ma eh, amma da ibn hisham ne kwarai sai ga ya kawo maka shi a zubi cikin da ake iya taswirin ta cikin sauki a suna ne na larabawa eh eh na ganin hindu tana da alaka da takobi ko a ah, ba na indiya ba eh, muhannad eh. shi shine aijin da dai asalin abin <laughs> Wata ran, mun taba zuwa akwai kanwar kakata ah, ah, na kaita ta asibiti za a duba idanta to a cikin sunan nata hindu haka aka rubuta a fasfot dinta hindu wai likitan ba indiya ne amma musulmi ya rinka fada wadda me za a sa mata suna hindu don me za a ce hindu saboda kishi da suke da hindus eh, da hindus eh ai masu bin addinin su ai kasan masu bin addinin ba ana ce masa hindu ba eh, eh to yin aka haka kamar an sa mata sunan mushrikai kenan yadda ta faɗa ka هند اسم امرأة يصرف ولا يصرف وجمعه في التكفير هنود وفي السلامة هندات وسيف هندواني ويجوز ضم الهاء اتباعا للدال والمهند السيف المطبوء من حديد الهند هذا علاقة بإنديا والعجمي الوضع والتعريف مع zaidin ala salati sarfuhum na'am yace wal ajamiyul wad'i suna wanda yake a a a wato ajami ne a wato wajen ajiyarsa wata arifi kuma wanda yake zo da sigar ta'arif yana da alif wallam a cikin sunan ma'a zaidin alastalas tare da ƙarin haruffansa akan haruffa uku sarfuhum na. yi masa tasrifi ya hannu wannan illoli har guda uku kenan ko kuma dai za a iya cewa illoli ne biyu amma mai sharaɗi na'am ويمنع صرف الاسم ايضا العجمة والتعريف hakanan al'ujma sanya ma suna a asali wad'i wanda yake na al'ajami wa ta'rif da kuma yi masa sigar ma'arifa alif wal lam yamna usar falismi aizan har wa yau shi ma yana hana yi ma suna tasrifi amma sharaɗinsa ya zamanto a can harshen ajamawan alami ne suna ne ba sifa ba ne kuma ya zamanto ƙari akan haruffa guda uku kamar ibrahim wa isma'il kaga duk sunaye ne ba na larabawa ba a ajami ne kaga ibrahim da isma'il sai ka ce haza ibrahim haza ibrahim wa ra'aytu ibrahima mm. wa marartu bi ibrahima na'am fatamnahu min al-sarf al-alamiyyah wal-ujma sai ka hana yi masa tasrifi saboda alami ne kuma al-ujma fa in lam yakun al-ajami wa alaman fi lisan al-ajam to in dai shi sunar a ajami Da alami ba ne a harshen su bobayin amma dai a harshen larabawa ne ya zamanto alami ko kuma ya zamanto na kira ne a larabci da ajamiyanci da kuma bobanci kamar lijam alaman alamin a matsayin alam wato ka sanya mutum suna <clears throat> lijam ko kuma linzamin ka na doki ka sanya masa lijam ko kuma gaira alam ba alam ba kawai sifa ne ah, to sai kai masa tasrifi sai ka ce haza lijamun wa ra'aitu lijaman bi lijamin to وكذلك تصرف ما كان علما عجميا على ثلاثة أحرف هكذا ما كان ينصر تصريفي قسونا قسونا وان ديك عالمي بأجمي أما كما حرفا أكو sawa'un kana muharrakal wasti ka satara ka shatara wato ko ya kasance mai wasali a harafinsa na tsakiya kamar shakar? ko kuma ya zamanto harafinsa na tsakiya sukuni ne kamar nuh da lut kaga duk kai musu tasrifi eh imra'ata nuhin wa imra'ata lutin a gani كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى haka nan ma idan suna ya kasance zu wazni ma'abucin zubi ya hussul fi'ila da yake keɓantuwa da fi'ilai ya zo a waznul fi'il awon fi'ili ne au galibin ko kuma galibin wannan wazanin na fi'ili ne ka ahmad ka ahmadin kaga ahmad ai sigar af'alu ne ko hmm? ko ba haka ba hamida yahmadu wa ana ahmadu kaga fi'ili ne wannan amma sai ka sanya suna da shi to ahmad tamna'uhu min as-sarf ismuhu ahmadu haka yake alqur'ani ba wanda ya karanta shi da sarf hmm. wa ya'la haka nan ya'la kaga ya'la yaf'alu ne ala ya'la to shi ma sai ka hana shi sarf hmm. Mm, abu ya'la na'am <coughs> ai kazalika yumna'u sarful ismi idza kana alaman haka ana hana yi ma suna tasrifi in ya kasance alam wa ala waznin yakhussu al-fi'l amma yana kan wato awo wanda yake banta da fi'ili ko kuma awo wanda yake galibi fi'ili ne yake zuwa da wannan awon abinda ake nufi da awo wanda yake banta da fi'ili ma la yujadu fi ghairihi illa nuduran wato shine wazanin da ba a samun sa a wanda abinda ba a kalmar da ba fi'ili ba illa nuduran sai kadan wadhalika ka fa'ala kamar fa'ala wa da fu'ila falau da zaka sanya ma wani mutum suna ka ce sunansa zuriba ba ko kuma ka ce masa sunansa kullima to sai ka hana shi sarf sai ka ce hadha zuribu au au kullimu mm. au kallamu eh kallamu na eh <laughs> ah, eh kallamu mhm. wa eh, ra'aitu duriba ra'aitu duriba au kallama ra'aitu kallama hmm. wa marantu bi duriba marantu bi duriba au kallama marantu bi kallama hmm. wal muradu bima yaghlibu fihi to abinda kuma ake nufi da abinda wato wazanin fi'il yake rinjayi yake galaba a kansa a cikinsa an ya kunar waznu yujadu fil fi'li kaseeran ya zamanto wannan awan ana samun sa a cikin fi'ili da yawa aw yakunu fihi ziyadatun tadullu ala ma'ana fil fi'l ko kuma yana da wata ziyada da take nuni akan wata ma'ana da take cikin fi'ili wala tadullu ala ma'anan fil ism amma ba ta yi nuni akan ma'ana da take cikin suna fal awwal to na farko wanda yake ake samun sa wato a cikin fi'ili da yawa ka ismid ka ismid wa isba ismid sunan kwalli isba dan yatsa ko waɗannan sigogi guda biyu suna da yawa a cikin fi'ili banda a cikin suna kamar ibrib ko ka gani ismid kaga da ibrib kaga figar su daya eh. amma ba wai cewa ba a samun sa a cikin suna ba amma ya fi yawa a cikin fi'ili figan fi'ilil amri ne da kuma if'al kaga isba if'al wasma wasma kaga duk siga ce ta fi'ili da makamantansu daga wato fi'ilil amr wanda aka rike shi daga fi'ili sulasi falau san ta rajulan bi ismi don haka da za ka sanya ma wani namiji suna ismi wa isba ko kuma ka sanya masa suna isba to sai ka hana shi sai ka hana shi yin tasrifi lil alamiyati wa wazn al fi'l saboda alamiya da awan fi'li fataqulu sai ka ce hadha ismidu hadha ismidu wa ra'aytu ismida ra'aytu ismida wa Marantu bi ismida Marantu bi ismida ba ka ce Marantu bi ismidi ba na biyu wanda yake kuma ya dullu ala ma'anan fil fi'il wa ta dullo ala kunu fihi ziyadatun dullo ala ma'anan fil fi'il wa la tadullu ala ma'anan fil wato yana ya kasance yana da ziyadar take nuni akan ma'ana a cikin fi'ili ba ma'ana a cikin suna ba shine kamar ahmad kaga akwai ziyada ai ziyadar ziyadar alif ko tunda hamida ne sai ka kawo alif da yazid eh? yazid shi ma daga zaid ne sai ka kawo ya ka ƙara domin kowanne na alhamza din nan da ya alhamza cikin ahmad da ya ta fiye cikin yazid tana nuni akan ma'ana a cikin fi'ili wawar takallum alhamza tana nuni akan cewa shine mutakallim ko hmm. ahmad wannan hamza ɗin din tadullu ala annahu almutakallim ko mhm wal ghaiba ita kuma ya tana nuni akan cewa shi fa'ilin za'ib ne yazid mhm. na'am wala yadullu ala ma'nan fil ism bata bata bata yin ishara bata nuni akan wata ma'ana a cikin fi a cikin suna hadal wazn ghalibun fil fi'l to wannan wazani wato galibi ne a cikin fi'ili na'am na'am fa alwazni ghalibun fi'l to wannan wannan awan galibi ne a cikin fi'ili saboda yana nuni akan ma'ana da take cikin fi'ili ma'anar wannan ai ya fi cancanta da fi'ili bisa suna sai ka ce هذا أحمد وهذا يزيد رأيت أحمد ورأيت يزيد مررت بأحمد ومررت بيزيد sai a hana shi saboda al'alamiya da kuma awon fi'ili amma idan awon bai keɓanta da fi'ili ba kuma bai zamanto mai shi ne mai galibi a cikin fi'ili ba ba zai hannu daga ba za a hana yi masa sarfu ba don haka sai ka ce in ka sanya mutum suna zaraba sai ka ce haza zarabun zara'aitu zaraban ومررت بضرب مررت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر دومن شي وزن فعل أنا سامن سأتكين سونا كمر حجر وفي الفعل كما أتكين فئلي كمر ضرب مقارب بيت النوم قداد سيمسا وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلهاق فليس ينصرف na'am wa ma yasiru alaman min zi ali suna da yake kasancewa alami wanda yake da alif aliful ilhaq wannan alif din zidat da aka tabanto mazida ƙara ta akai li ilhaqin domin a wato a domin a yi sa domin a sadar da shi da wato a sadar da shi da alifu ta'anif to falai sayan sarif shi ma ba a yi masa sarf ai ai ana hana yi ma suna tasrifi ai yau saboda alamiya da kuma aliful ilhaq alif wanda ake mata wanda ake ilhaqin suna mu'annas da ita al-maqsura waje take maqsura ba mai hamza ba ba mamduda ba ka alqa wa arqa asluhu ismun li nabatin daqiq al-daqiq al-qabban tusna'u minhu al-makani wal arqa na'am wal arqa shi kuma ismun li shajar hmm. وأرطى فتقول فيهما هذا أنه هذا علقى وانا علقاني ورأيت علقى رأيت علقى ومررت بعلقى إيه ما دي تصريف بزي بينا بقى فتمنعه من الصرف العالمية تيك هنا شي تصريفي صبو دا عالمية وشيبه ألف الإلهاق بألف التعليم دا كما كمان توسى دي نا دا ألف الإلهاق كمان توسى aliful ilhad nan da aliful tun da aliful ta'ani yana hana sarf kamar yadda muka gani na sakra mhm. min jihati anna ma hiya fihi wal halatu hadhihi hmm. a'ani hala kaunihi alaman la yaqbalu ta'anis me jihar wato kamantuwar tasa da kasancewar abinda shi aliful ilhad yake a cikin sa sunan wal halatu hadhihi alhali wannan shine sunan wato ya zamanto alam la yaqbalu ta'at ta'anis ba zai iya karɓar ta'ut ta'anis ba wala taqulu fi ma ismuhu alqa alqatu ba za ka faɗa masa haka ba alqa kace alqatu kama la taqulu fi hubla hublatu kama yanda ba za ka ce a cikin mace wadda take hubla kace mata hublatu ba ka kawo ta'ut in فإن ma ما فيه ألف الإلهاج غير علم To idan كوا sunan da yake a kalmar da yake akwai aliful ilhaq ba suna ne alami ba kama alƙa da arfa kafin a sanya mu wani suna da su to sai kai masa tasrifi domin ita wa'annan kalmomin alhali a cikin wannan shahali ba sa yin kama da alifin haka nan ma idan alifin ta'ani ɗin mamdud ne aliful ilhaƙin kamar ilba'a a to za ka yi mata tasrifi ko alam ne ko na kira. ilba'u inda ba inda ba aliful ta'anis ba ne aliful ilhaq ne bi ta'anis to shi kan in mamdud ne tasrifuhu ƙaunan wahidan wajahan wahidan sawa'an a wato alam ne ko na kira. shine bishin sai mu tsaya anan insha Allahu rana ita yau dama shine zamu zamu zamu dauke karatun mu sai bayan haji insha Allah zamu gama wannan babin da wannan babin muka gama shi mun gama juz'i na uku ne ibn aqil sai mu shiga ar-rubu'ul akhir sai mu shiga ar-rubu'ul akhir amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk